يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا shine darasi na 76 sharhi da muke gabatar ma khulasatu targhib hadisai da aka ciro daga littafin at-targhib wa tarhib na al-imam al-munziri rahimahullahu ta'ala a yau za mu karanta hadisin 140 zuwa hadisi na 145 insha Allah daga shafi na 70 kenan wannan darasin yana dauke da bayani akan falalar eh, sallar isha'i da asubahi bayani akan sallar isha'i da kuma sallar ta asubahi da shi ne babi na goma sha takwas da ya kawo a ƙarƙashin wannan sashi yana cewa a targibu fi salati isha'i wasu bihi khasatan fi jama'a ana faɗaitar da mu game da sallar isha'i da sallar asubahi a jam'i mu kokari to ga cewar muna sallar asubahi sallar isha'i da sallar asubahi a jam'i ne yasa ya kawo kalmar khassa wato musamman kowace sallah ba shakka tana da falala kowace sallah to amma sallar isha'i sallar asubahi wallahi suna da wata falalar da ba za ka taɓa samu a wata sallan ba saboda haka yasa ya kawo wannan kalmar khasatan fi jama'a ka yi ƙoƙari ka ga cewar sallar isha'i da sallar asubahi kana yin su a jami Allah ka taimake mu to sai ya ce wa targibun min taakhuri anhuma kuma ana tsoratar da mu game da jinkiri shine ta'akhur jinkiri game da sallar isha'i da sallar asubahi a jami'i ana tsoratar da mu domin kuwa idan mutum ya rasa sallar isha'i da sallar asubahi a jam'i yana yin wata asarar da har abada ba zai sake samun wannan alkhairu ba wata asara ce da ba za ka taɓa samun wannan alkhairin ka karasa ba har abada wato ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu kwaɗaitar da mu game da falalar da ke tare da waɗannan salloli guda biyu amma fa a jam'i da kuma tsoratar da mu game da asarar da ake idan mutum bai halarci sallar isha'i da sallar asubahi a jam'i ba to sai kawo dalilai waɗannan dalilai su za su tabbatar da waɗannan bayanai da ya gabatar hadisi da ya fara kawowa ya ce an usman ibn affanin an usman ibn rabi radiyallahu anhu an karbo hadisin daga sayyiduna usman Allah ya kara masa yarda قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عثمان يتي ناجي منزون الله yana cewa man sallal isha'a fi jama'atin wanda ya sallaci isha'i a cikin jam'i faka annama qama nisfal layli to kamar yayi na filfilu ne yayi tsayuwar rabin dare kamar kai ne a raba dare gida biyu ka ka dauki rabi guda kana ta sallah kullu kaga ladarka ba a kirga yawanta ladar ta fi karfin a kirga manzon Allah ya ce idan ka samu sallar isha'i a jam'i to kamar yi rabin dare ne kana ibada fa ka anna ma qama nisfal layl to sai annabi ya ce wa man salla subha fi jama'atin kuma wanda ya sallaci asubahi a jam'i fa ka anna ma sallar layla kullahu to kamar ya sallaci daren ne gaba ɗayansa. wannan riwaya ce ta al'imamu muslim tana babu fadli salatin isha'i wa subhi fi jama'a hadisi na 656 wani hadisi yana littafin muwata na al'imamu malik yana sunan abi dawud yana babun eh, fadli salatin jama'a wata wannan hadisin da muke gani kaga in ka dube shi da kyau za ka ga yana ɗauke da bayanin wata falala ita wannan falalar babu wata sallah daga cikin salloli da ta samu irin bayaninsa babu shakka ga kenan wanda ya rasa sallah sallar isha'i a jam'i ga irin asarar da ya yi, idan ka samu sallar isha'i a jam'i ladarka kamar kayi ibadan rabin dare idan kuma ka samu sallar asubahi a jam'i fa mai annabi ya ce fa ka'annama sallar laila kullahu kamar daren gaba ɗaya kai sallar shi to anan shin sallar asubahi ta fi sallar isha'i kenan ko babu shakka zahirin hadisin haka ya nuna zahiri kuma a dalilin haka ya sa aka samu sabanin fahimta a tsakanin malamai game da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nufi domin zahirin hadisin al'imamu Muslim yana nuna cewar sallar asubahi ta fi sallar isha'i nifaq ta ninka ma tunda abin da annabi ya faɗa idan ka samu sallar isha'i a jam'i kamar ka yi tsayuwar rabin dare amma idan ka samu sallar asubahi a jam'i kamar ka sallaci dare gaba ɗaya to kaga ai wato ladar sallar asubahi a jam'i ya ninka ladar sallar isha'i a jam'i zahirin hadisin kenan fa amma hadisin ya samu riwayar wasu malamai daban wannan riwaya ce ta alimamu muslim da ya kawo mana sai ya yi shiru bai kawo sauran riwayoyin ba me dalili saboda ya kwadantar da mu kawai muzabura muzabura ga cewar muna samun sallar isha'i a jam'i sallar asubahi a jam'i ko da baka tashi cikin dare kana ibada abinda manzon Allah ya faɗa ki wannan kyautar Allah kyauta ce ta Allah gare ka an yi sallar isha'i da kai a jam'i ka koma kai ta bacci Allah ya rubuta ladan kayi sallar rabin dare babu shakka wannan wata gara basa ce mai girma to idan kuma sallar asubahi kai a jam'i fa ko da baka yi nafila ba a cikin daren Allah zai rubuta ka kwana kana sallah don Allah ka dubi ladan da annabi yake kwadaitar da mu a kai. amma wannan riwaya ce ta Imam Muslim kamar misali a littafin sunan Abi Dawud yana babu fadli salatil jama'a shi dai hadisin sayyidina Usman ne har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sallal isha'a fi jama'atin wanda ya sallar isha'i a jam'i kana ka qiyami nisfil layli kamar yayi tsayuwar rabin dare da cewa nisfu layla kaga lafazin ya dan bambanta da hadisin al-Imam Muslim amma ma'anar da yace manzon Allah ya ce man sallal isha'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailatin idan kai sallar isha'i a jam'i to kaman tsayuwan rabin dare to bari ka je da hadisin ya bambanta da riwaya ta al Muslim sai annabi ya ce wa man sallal isha'a wal fajr fi jama'atin kana ka qiyami lailatin man sallal isha'a wal fajr fi jama'atin kana ka qiyami lailatin wato annabi ya ce wanda ya sallar isha'i da asubahi a jam'i ladarsa kamar ya kwana yana sallah kaga sai ya zama wancan hadisin ya lafazin ya bambanta da lafazin al-Imam Muslim don eh, lafazin al-Imam Abu Dawud yana nuna cewar sallar isha'i da sallar asubahi darajar su guda ne saboda abinda annabi ya faɗa man sallar isha'a wal fajra ya haɗa su amma a hadisin al Muslim fa man salla subha kaɗai fi jama'a idan kai sallar asubahi a jam'i kamar ka kwana kana sallah amma a riwaya ta al Abu Dawud idan kai sallar asubahi kai sallar isha'i da asubahi a jam'i kamar ka kwana kana sallah kaga ya gwada sallar isha'i da sallar asuba ladan su ɗaya ne to haka nan hadisin yana sunan Tirmidhi babu ma ja'a fi fadl al-isha'i wal fajr lil jama'a annabi ya ce man shahidal a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin idan mutum ya halarci sallar isha'i a jam'i yana samun ladan tsayuwar rabin dare wa man sallal a wal fajra fi jama'atin wanda ya sallar isha'i da asubahi a jam'i kana lahu ka qiyamul lailatin sai samu lada kamar mutumin da ya kwana yana sallah to kaga dai hadisin al-Imam Abu Dawud al-Imam duk suna gwada cewar sallar asubahi da sallar isha'i daraja su guda ne saboda in ka samu yi a jam'i za a rubuta maka ladan ibada ta rabin dare to kuma waɗannan hadisan duka sun inganta wanda ya kawo mana a littafin nan riwayar al-Imam Muslim ce waɗanda na kawo su ma sun inganta hadisin yana sahihu abi Dawud hadisin 555 da kuma sahihu tirmizi hadisin 221 to kenan mun samu lafazi biyu daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin wanne za mu dauka annabi yana cewa sallar asubahi a jami'i ta kadai tana da ladar an kwana ana sallah ko ko a'a sallar asubahi da sallar isha'i a jami'i in ka samu jam'i shine sai a rubuta maka ladan ka kwana kana sallah wannan yasa malaman hadisi su kansu malaman hadisi su kansu ya zama sun samu sabani wanda ya rubuta littafin da muke karantawa al Mumbiri, mundiri daga shekararsa 790 rabuwansa da duniya Allah ya mishi rahama in ka dubi littafinsa at-targhib wa tarhib asalin littafin da ya kawo wannan hadisin wanda yana juzu na farko shafi na 343 yace ijtima'uhuma ka qiyami layla sai ya zabi fahimta ta biyu ya zabi fahimta ta biyu sabanin wanda yayi khulasa na littafin nan kaga shi sai ya kawo mana hadisin al-Imam Muslim yake kawo hadisan can saboda ya zabi wannan hadisin shi wannan hadisin na al-Imam Muslim yana nuna cewa sallar asuba ta fi sallar isha'i saboda in ka samu sallar asuba a jam'i ana rubuta maka ladar ka kwana kana sallah amma hadisin al turmizi, tirmidhi al abu dawud ya nuna cewa sai ka samu sallar asubahi da isha'i a jam'i sannan a rubuta maka da ka kwana kana sallah to shi al munzari al sai ya ce tunda wannan lafazi ne na al-imamu muslim shi kadai kaga wancan kuma riwaya ce ta manyan malamai da yawa al abu dawud ya kawo ga al turmizi tirmidhi da wasu malamai wannan riwayar sai zama kamar fassara ce ga riwayar al'imamu muslim kamar hadisin da muka karanta wanda ya sallaci asubahi a jam'i annabi ya ce faka annama sallan laila kullahu kamar ya yi sallan daren ne gaba ɗaya kamar annabi ya faɗa ne a dunkule sai annabi ya warware ta wancan riwayar da ta zo a sunan abidawa da kuma sunan tirmidhi kuma wannan ma za ka gani ta fahimtar al munawi yana faidul qadir a mujallar shida shafi na 165 haka nan littafai da suka yi sharhin wannan hadisin duka in ka duba za ka gani wato da yawa malamai suna da wannan fahimta wanda ita ce fahimtar malaman hadisi da dama me fahimtar su sallar asubahi kadai don kayi ta a jirgi ba za ka samu ladar ka kwana kana sallah ba sai ne sai ka samu sallar isha'i a jirgi ka yi samu sallar isha'i a jam'i sallar asubahi a jam'i sai a rubuta maka ladar ka kwana kana sallah ka duba tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmizi eh, mutallar na farko shafi goma sha uku haka nan wannan ita ce fahimtar Ibn taimiyya yana mujallar na 23 shafin 85 wato manyan malaman hadisi da yawa suna da fahimtar ba da ka samu ladar ka kwana kana sallah ba sai ka samu jam'in salloli guda biyu isha'i asuba kuma misali da za ka rasa sallar isha'i a jam'i kai sallar asubahi a jam'i ba za ka samu ladar ka kwana kana sallah ba saboda wancan hadisi na limamu abu da da kuma limamu tarmizi Idan annabi ya haɗa su biyu man sallar isha'a wal fajr fil jama'a to kaga kenan sharaɗi ne amma idan ka ɗauki hadisin alimamu muslim ka fa yana nuna da za ka rasa sallar isha'i da za ka rasa sallar isha'i a jam'i amma kuma ka samu sallar asubahi a jam'i hadisin da muka karanta na littafin nan yana nuna za a rubuta maka ladan ka kwana kana sallah ko da baka samu sallar isha'i a jam'i ba wannan fahimta galibin malamai suna rike da ita don da annabi ya ce faka annama sallar laila kullahu kamar ya yi sallan dare ne gaba ɗaya ki abinda annabi yake nufi bin bima mai zalikan nisfi idan an hada da wancan rabin kenan wani rabi shine sallar isha'i fa ka annama ahya nisfal laylil akhir wa hadha huwa al mutaayyan jam'an bayna riwayatayn suna cewa wannan dole ne saboda hada riwayoyi guda biyu tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai tufka da warwara sai dai kai ka kasa fahimtar maganarsa don haka in muna so mu haɗa hadisan gaba ɗayansu mu yi aiki da su to dole sai mun ƙaddara cewa ba za ka samu ladar ka kwana kana sallah don ka halarci sallar asubahi a jam'i ba sai ka halarci sallar isha'i a jam'i saboda sun zo a haɗe to wannan fahimta guda ne amma akwai malaman da ke ɗaukan zahirin hadisin al'imamu muslim kuma daga cikinsu akwai wanda ya rubuta wannan littafin shi yasa kaga ya kawo hadisin al-Imam Muslim sai ya shiru bai kawo sauran bai tsallaka saboda ya bayyana fahimtarsa domin shine zahirin maganar manzon Allah in ka dubi aunul ma'bud mujallal na shafin 196 fa ja'ala ba'dahum hadithan muslim ala zahiri kashi na biyu na malaman sunna suna aiki da zahirin hadisin al-Imam Muslim me ya nuna أن جماعة الأتمة توازي في فضيلتها نصف ليلة وصلاة الصبح في جماعة يوازي في فضيلتها قيام الليلة قيام ليلة إذا كسا مصلى الإشاء أجمعي za a rubuta maka ladan ka yi ibadar rabin dare idan kai sallar asubahi a jam'i za a rubuta maka ladan ka kwana kana sallah kaga ba sharadin sai ka samu sallar isha'i a jam'i ko da baka samu sallar isha'i a jam'i ba idan dai ka samu sallar asubahi a jam'i za a rubuta maka ladar ka kwana kana sallah wannan shine zahirin maganar annabi Muhammad salawatullahi wasalamu alai kuma wannan ita ce fahimtar ɗaya daga cikin mafi girman masanan hadisi wanda shine al-Imam Ibn Kuzaima. al Ibn Kuzaima idan ka dubi littafinsa Sahihu Ibn Kuzaima. babi ya yi musamman kafin ya kawo hadisi na 473 sunan babin babu fadli Salatul isha'i wal fajr fil jama'a wannan babi yana dauke da bayanin falalar ka samu sallar isha'i da sallar asubahi a jam'i wal bayana wal bayan kuma bayani ya tabbata daga manzon Allah anna Salatul fajr fil jama'a mutum ya samu sallar asubahi a jam'i afdalu min salatil isha'i fil jama'a ya fi lada kan ka samu sallar isha'i a jam'i wa anna fadlaha fil jama'a idan ka samu sallar asubahi a jam'i bu'ifai fadlil isha'i fil jama'a ladarka ta ninka ladar mutumin da ya samu sallar isha'i a jam'i ka kaga mun samu fahimta kashe biyu kuma kowanne manyan masanan hadisi suna rike da shi amma dai abinda ibn kuzaima ya faɗa abinda annabi ya faɗa haka ne saboda haka yasa da yawa malamai suna ganin sallar asubahi sallar asubahi ta fi sallar isha'i babu shakka saboda me saboda wannan riwaya da aka samu ta al Muslim to abinda ya kamata mu lura da shi a nan, mutumin da ya rasa sallar isha'i a jami'i ya rasa sallar asubahi a jami'i don Allah ka suranta irin asarar da yayi Allah ka samu iya tsarewa to mu ji hadisi na gaba wannan hadisin shi ma yana nuna mana hadarin mutum ya rasa sallar isha'i da sallar asubahi a jami'i ma kawo mana bayani game da falalansu wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu huraira qala qala rasulullah manzon Allah ya taba cewa inna asqala salatin alal munafiqina sallar da tafi nauyi a kan munafikai salatul isha'i wa salatul fajiri sallar isha'i ne da sallar asuba to kaga magana ta ɓaci idan ya zama ɗabi'a kake nan ka rasa sallar asubahi da sallar isha'i a jam'i me yake nunawa alamar kana da munafinci Allah ka tsare mu saboda kai sa annabi ya bayyana mana hadari game da mutum ya maida ɗabi'arsa baya samun sallar isha'i da sallar asubahi a jami'i domin abinda manzo Allah ya tabbatar ke da na'am ita sallah gaba ɗaya ga munafiki tana da wahala munafiki yana da wahalar ya sallah amma duk da haka a cikin sallolin sai annabi ya ce wata sallah ce tafi wahala ga munafiki guda biyu ne da isha'i da asuba sai manzo Allah ce walau ya'lamuna ma fihi ma kuma da dai mutane sun salladar da ke tare da su la'atauhuma walau habwan da sun je ga waɗannan sallolin ko da tararrafe ko da tararrafe saboda larura ba za ma ka iya takawa ba sai ka ringa tafiya akan gwiwanka sai ka je sallah inda ka san asarar da za ka yi in ji annabi muhammad da ko da da rarrafe ne sai ka je sallar isha'i da sallar asubahi a Jami. wannan ga mai hankali wallahi ga mai hankali babu babu misalin da fi wannan babu shi babu misalin da fi wannan wanda zai gwada maka asaran mutumin da ya rasa sallar isha'i da kuma sallar asubahi a Jami. to wannan kaga annabi ya faɗa mana abinda mu ba mu sani ba ya faɗa mana da ba mu sani ba saboda ba mu san yawan ladan ba Allah ya sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in ka lura da hadisin muka karanta a baya kur wanda misali ne hadisin Sayyiduna Usman wannan kadai ya isa ka gane asarar mutumin da yaki zuwa sallar isha'i da sallar asuba a jami'i to duk da haka sai annabi ya gwada nuna ya gwada ya gwada mana hatsarin rasa sallar isha'i da sallar asubahi a jami'i manzo Allah ya ce wa laqad hamamtu Lallai na yi yunkuri an amura bi salati in yi umarni um, game da kiran sallah fatukamu ayi iqama in yi umarni lokacin sallah yayi saboda ka sai a tada iqama thumma amura rajulan sai in yi umarni ga wani mutum fa yusalli bin nasi ya bawa mutane sallah wannan ya nuna cewar ana samun na'ibi kenan kaga annabi da kansa ya nuna ina na so wato annabi ya so yayi haka ya sa idan aka tada ikama sai ce na zo ka ba da sallah shi sai ya tafi wani aiki summa an talika sannan in tafi ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin in tafi tare da wasu mutane waɗanda suke ɗauke da dami na kirare suna ɗauke da dami wato eh, kirare aka tara aka daure wuri guda saboda haka mutane za su rika bin annabi da kirare a kansu annabi yana rike da da wuta ila kaumin zan tafi gidajen mutanen da la yashhaduna salata ba sa halartar sallah fa uharrika alaihim buyutahum bin nari babbaka musu gidajen nasu da wuta inji annabi Muhammad ka duba irin wannan zafi da manzon Allah ya yi saboda me saboda kawai mutum ya ki zuwa sallar isha'i da sallar asuba wannan ya isa mai hankali ya gane hadarin yana da girman gaske Allah ka tsare mu da wannan hadisin yana sahihul bukhari babu fadlil isha'i fil jama'a hadisin 644 kuma yana sahihu muslim babu fadlil salatil jama'a wa bayan at-tashdid fi at-takhalluf anha hadisin 651 ya ci gaba da cewa wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya da ta zo ta al'imamu muslim hadisin abu huraira da har yanzu shi wannan hadisin ya samu riwayoyi daban-daban babu shakka sun inganta daga manzon Allah ba wai sahabi ɗaya ne ya ba da labarin ba amma dai kawai ya kawo mana misali ne da hadisin abu huraira anna rasulallah abinda abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙada nasan fi ba'adis salawati ya rasa wasu mutane a wasu sallo a wasu kenan an zo za a yi sallah annabi yana sa lura annabi sallallahu alaihi wasallam yana saka lura sosai waye wanda ya zo masallaci waye bai zo ba to shi yasa sai abu hurairah ya ce faqada nasan annabi ya rasa wasu mutane fi ba'dhi salawati a wata daga cikin salloli bai gaya mana wata sallah bace fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas nayi yunkurin in yi umarni ga wani mutum ya ba wa mutane sallah thumma ukhalifa sannan in tafi shine ukhalif ila rijalin yatakhallafuna anha in tafi ga mutanen da suke nokewa shine kallafuna waɗanda suke nokewa ba su zuwa sallar jam'i fa'amura bihim in yi umarni game da waɗannan mutanen fa yi harriku alaihim bi huzamil haƙobi buyutahum waɗanda zan yi umarni sai su babbake gidajen waɗancan mutanen wato da dami na kirare shine bi huzamil haƙobi wato dami na kirare kaga a wannan riwaya ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ga sallar ba amma a riwaya ta farko fa ya tabbatar wannan wato sallah ce ta isha'i da kuma sallar asubahi to da riwaya ta biyu ke nuna kowace sallah a ce musulmi baya zuwa sallar jami'i musiba ce amma riwaya ta farko ta tabbatar mana sallolin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su ne sallar isha'i da sallar asuba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau alima ahaduhum da dai ɗayan su ya sani annahu yajidu abman saninan idan ya taho masallaci zai samu wani kashi mai kitse ana an dafa abinci ana raba nama naman nan mai maiko sai manzo Allah ya ce la shahida hada ya halarci sallah wato sallar isha'i kenan ke sa ya ce ya'ani salatal isha da mutum ya san za a raba za a raba abinci a masallaci za a raba nama mai daɗi to da zai taho sallah kaga annabi yana gwada cewa shi munafiki in ka gan shi a masallaci riba ce zai samu in ba ribar duniya bane ba zai zo ba akwai riwayoyi da aka samu na abu huraira da dama waɗanda suke magana a kai Falimamin nawawi da yake sharhi game da waɗannan hadisai na Abu Huraira inda hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim sai yake cewa shin wannan hadisin yana gwada cewa zuwa sallar jam'i dole ne ko ko sunna ce idan ka dubi waɗannan hadisai gaskiya suna nuna babu sassauci idan aka ce za a je a babbaka gidan mutum ai kaga ba sunna bane ya gwada yayi laifi ya bar wajibi to don haka malamai sai fahimta su ta samu rabuwa shin halattan sallar jam'i dole ne ko ba dole bane to kala jumhur galibin malaman sunna dai suna cewa laysat farba ainin ba dole bane da ta ayyana akan kowa in dai aka samu wasu na zuwa to babu laifi ga wasu don ba su samu zuwa ba واختلفوا هل هي سنة أو فرض كفاية shin سنة ce don haka in ka ga dama ka je in ka ga dama kar ka je wa ajabu an hadal hadis to ga wannan hadisin dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi yunkurin yayi waɗanda ke ganin sallar jam'i ba dole bane suka ce ai abin da annabi ya faɗa yayi yunkurin yayi yayi din ko bai yi ba sai aka ce ai bai bi kone gidan kowa ba ce to kaga kenan ashe ba dole bane da dole ne kana ganin annabi zai ki barin kona gidajen nan wallahi ba zai bari ba da sai ya kona tunda ba a samu ya kona ba kaga ya da cewar ashe dai ba dole bane amma muhimmancin sallar jam'in ya kai makura saboda ka dole ne akan al'umma gaba daya a samu ana raya masallaci amma don wani bai samu zuwa ba za a ce a'a yayi haramun ba Abin abinda ake nufi ko da za ka yi sallar kai kadai ana iya rubuta maka lada amma wannan laifi dai yana nan fa innahu la yudhannu bil mu'minina min as-sahaba eh, annahum yu'thiruna al-azma samin kaga da annabi ya da misali da munafiki yana cewa da munafiki ya san zai samu kashi mai kitse to da ya taho sallar isha'i to kaga wannan ba za a kwatanta yi ga sahabban annabi Muhammad ba ala hudurul jama'a ma'a rasulillah wa fi masjidihi saboda ka asali zafin da annabi yayi ba wai akan musulmai gaba ɗaya bane akan munafikai ne munafikai na aƙida wanda dama ya tabbata akwai waɗanda suke da munafinci a zamanin manzon Allah li'annahu lam yuharrik ai abin da ya tabbata shine annabi bai kona gidan kowa ba bal hamma bihi thumma tarakahu annabi ya yi yunkurin ya kona din amma sai ya bari walau kanat farba ainin da a ce sallar jam'i dole ne akan kowa in baka zo masallaci ba sallar bata inganta ba kwata-kwata to da hakan ne al'imamu nawa ya ce lama taraka huda annabi bai bari ba kuma gaskiya ne babu shakka amma dai fahimta mafi inganci wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam yi yunkurin ya kona gidajen mutane saboda sun ki zuwa sallar jam'i. me dalili saboda ya nuna maka sallar jam'i farilla ne wannan shi ne zahirin abinda hadisan manzan Allah suke mana ishara gare shi sallar jam'i dole ne ba ya ganin dama ba ne karka ce ai sunna ce don haka in naga dama in yi in naga dama ba zan yi ba idan baka yin ba ba a ce baka da sallah ba amma an rubuta maka zunubi domin dalilai da aka samu masu ɗimbin yawa waɗanda suke nuna sallar jam'i dole ne musamman ibnu qayyim akwai littafin da ya rubuta ana ce mar su salati in ka dubi littafin ya dinga jera dalilai daga shafin 82 har zuwa shafin 87 kaga shafuka biyar kenan yana koro dalilai da suke nuna sallar jam'i ba ganin dama bane dole ne ga maza su halarci masallaci su je sallar jam'i ka dubi littafin al-Imam an-Nawawi da ake kira kitabul majmu mujallal na shafin 87 ko a littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal na uku a farkon littafin da majmu fatawa da ibnu taymiya mujallal na 23 shafi na 225 nail al-awtar na al-imam shaukani mujallal na shafi na 340 akwai wani malami ma da ya rubuta littafi a zamani eh, daga cikin malamai masu kokarin bincike al-imam al wanda ya rasu Allah ya mishi rahama sunan shi salatul jama'a min al-kitabi was Wani ɗan littafi ne karami amma wallahi dalilai da ya kawo dalilai ne masu gamsarwa saboda haka wannan abinda annabi ya yunkurin yayi ba shakka yana gwada mana sallar jam'i dole ne ba wai ganin dama bane to sai mu je kuma dalili na uku wanda yake nuna muhimmancin sallar asubahi kaga ya kawo mana dalilai waɗanda suke nuna sallar muhimmancin sallolin nan guda biyu sallar isha da sallar asuba to yanzu kuma bari ya nuna maka dalili da ke gwada falalar sallar asubahi wannan yana cikin dalilai waɗanda suka sa da yawa malaman suna suke cewa ita sallar asubahi ta fi sallar isha'i saboda ta samu falala da ɗimbin yawa waɗanda suka inganta daga bakin manzon Allah wa an jundub haka ne wa an jundub ibn abdullahi al-bajali akan ce mar jundub akan ce jundab ko a sa bamma ko kuma Fata. jundub bin abdullahi al-bajali radiyallahu anhu ƙala. Ƙala rasulullah manzon Allah ya ce man salla salatar subhi wanda ya sallaci sallar asubahi fa huwa fi zimmatillahi yana cikin amanar Allah babu shakka duk wanda ya wata sallah akwai falala da zai samu amma ka dubi ƙarin falala da aka samu ga mutumin da ya samu sallar asubahi a jam'i man salla salatar subhi fa huwa fi zimmatillah wanda ya sallar asubahi yana cikin amanar Allah me ake nufi da azimma azimma da larabci kamar yanda al-imam nawawi ya fassara shi a sharh sahih muslim yace azimmatu huna ad-damanu zimma a kalma ta azimma tana zuwa da ma'ana da dan dama amma dai anan abinda annabi yake nufi lamuni lamuni shi ake nufi da azimma za ka gani a sharhun nawawi ala sahihi muslim juzi na biyar shafin 164 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallar asuba yana cikin lamunin Allah wato Allah ya lamunci al'amarinka Allah ya lamunci al'amarinka wato kamar Allah ya ɗauki nauyin duka al'amuranka wannan ranan Allah ya sa wato lura a kanka saboda ka taɓa ka taɓa Allah ne wanda ya taba ka ya taba Allah kaga kenan mutum ya samu wata daraja ta musamman idan kai sallar asubahi a jam'i to ka samu lamunin Allah shine sai manzon Allah yake nuna mana hatsarin taba mutumin da ya samu sallar asubahi fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi shay'in kar ku yadda Allah ya bi ku yana neman yana neman ku saboda kun wato saboda kun taba wani abin da ke cikin lamuninsa karka yadda Allah ya bi ka saboda ka taba wani wanda ke cikin lamuninsa misali mutum ya yi sallar asubahi a jam'i sannan ya zama ka yi kokarin cutar da shi in ma ta mutuncinsa ko dukiyarsa ko jininsa manzon Allah ya ce idan ka yarda ka tozarta wanda ya samu sallar asubahi yudrikhu annabi yace to Allah in ya tashi neman ka zai same ka ba za ka tsere ma Allah ba idan Allah ya same ka fa yace fa innahu man yatlubuhu min zimmati Allah bi shay'in yudrikhu haka ne ko wanda duk Allah ya neme shi saboda ya taba wani abin da ke cikin amanarsa wanda ke cikin lamuninsa ya taba wani abu shi ta aka ce bi shay'in don haka yasa cutar da musulmi ba karamin bala'i ba ne. ai da aka ce wanda ya sallar asubahi yana cikin lamunin Allah kuma karka yadda ka taba wani abu da ya shafe shi shi yasa annabi yake cewa man yatlubuhu min zimmatihi bi shay'in bi shay'in ko menene saboda haka in aka ce ka cuci musulmin da yayi sallar asubahi in ma ta dukiyarsa ko ta mutuncinsa ko ta jininsa manzon Allah ya ce to Allah sai ya neme ka kuma idan Allah ya neme ka yudriku zai cin maka Allah zai same ka waye ita ya guji Allah idan Allah ya kama ka ne zai faru sai annabi ya ce thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam sannan Allah ya kifa shi akan fuskarsa a cikin wutar jahannama ka duba fa saboda kawai ka taba mutuncin wanda ya sallar asubahi wanda duk ya taba wanda ya sallar asubahi Allah ya alkawarin sai ya kifa shi a cikin wutar jahannama akwai maganganun annabi da dama waɗanda wallahi ba masa lura a kansu Allah ya samu kula annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu yana karantar da mu darajar sallar asubahi kar ka manta cewar ko a Najeriya a yadda ma tun kana yaro in ka taɓa yin makaranta ba ma makaranta kaɗai ba ma'aikata da sauransu idan an je makaranta da me ake farawa taken najeriya taken najeriya ko ka tabbatar kana bautan najeriya musulmi da mai yake farawa a rana sallar asuba alkawari ya ma'alla shi musulmi wanda duk ya taɓa wannan to wallahi kamar ya taɓa allah ne don haka ya sa ta musulmi kowane iri ba ƙaramin musiba ba ce Allah ka tsare mu kuma ka gafarta mana yau hadisin yana sahihu muslim babu fadli salatul isha'i wa subhi fi jama'a dan sai da al-imam muslim ya kawo wancan hadisin sai kawo wannan hadisin kaga ya gwada cewar sallar asbahi ta dare ne ta dare sallar isha'i dan sallar isha'i bata samu wannan alƙawarin ba amma kaga sallar asuba ta samu wanda duk yayin sallar asuba ko da dai ba a kawo kalmar jam'i kai tsaye a nan ba man sallar subha wanda ya sallaci asuba kawai haka ya faɗa kuma duk riwayoyin da aka samu za ka samu haka ɗin ne to kaga yana gwada darajar sallar asubahi ko da ba a jam'i ba ne wato kaman alkawari ne tsakanin ɗan adam da Allah saboda ka kwana da ka tashi abu na farko shi ne ka gaya ma Allah kai musulmi ne ka yarda da shi ka bauta mar ka nemi taimakonsa to idan ka bar gida duk wanda ya taba ka kamar Allah ya taba wannan magana ce ta manzon Allah kuma in ka dubi sharhin wannan hadisin misali in ka dubi tuhfatul ahwazi a mujallal shida shafin 319 na daya tawilin da malamai suka yi wannan hadisin tawili na daya bi naqbi ahdihi wa ikhfar zimmatihi bi ta'arrud liman lahu zimma idan mutum ya samu sallar asubahi karka yi daga warware alkawarin da ka masa wato abin da annabi yake nufi kenan kenan idan akwai alkawari tsakanin ku yi kokari ka cika idan akwai wata amana da ya baka karka yadda ka tozarta bi ta'arudi liman lahu zimma saboda duk abin da kai na cutarwa ga wannan mutumin to fa kana taba wanda Allah ya lamunci al'amarinsa ne kana taba wanda yake da gata ta mahalicci wanda ne Allah mai kowa da Wanda shi ne tawili na farko na biyu Almuradu murad bi zimma mai ake nufi da kalma ta azimma? Shi shine as-salatu mujiba lil amani idan mutum ya yi sallar asbahi to ya samu amanar Allah amanar Allah dama da take tsakanin mutum eh, amana da take ga mutum dama ita ce sallah wanda dama da zarar mutum ya bari to babu shakka tsakaninsa da Allah babu sauran amana wato kamar wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin sallan ne tsakaninka kai da Allah tawili na farko fa hadisin yana nuna mana muhimmancin sallah ga musulmi da kuma wani musulmi wanda ya halarci sallah don haka idan ka taɓa wanda ya halarci sallar asubahi na ɗaya wato kana tozarta al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala na biyu fa abinda annabi yake karantar da mu ita sallah gare ka kamar amana ce wato tsakaninka ne da Allah karka yadda ka bar wannan sallah wato kamar annabi yana cewa la tatruku salata subhi kar ku yadda ku bar sallar asuba kowace sallah ba shakka wajibi ne amma idan ka bar sallan asuba me zai faru fayan fayan bihi eh, eh, taqabu bihi al na alladhi bainakum wa bain rabbikum alƙawarin da yake tsakaninku da Allah ya warware wato misali da zaka bar sallar azhar ko sallar la'asar ko sallar magariba ko sallar isha'i kana nan musulmi amma in ka bar sallar asuba me zai faru musuluncin ka bashi shi yasa annabi yake cewa fa huwa fi zimmatillah waye yake cikin amanar Allah shine wanda ya sallar asuba kamar ana cewa waye musulmin kwarai sai annabi Muhammad yake mai sallar asuba idan ka bar sallar asuba to tsakaninka da Allah din ma babu sauran amana kaga yana gwada cewa musuluncin gaba ɗaya ya rushe Allah ya tare mu to wannan hadisin kaga ya taho ta riwayar jundub bin abdullahi al-bajali wanda shine ya kawo mana to ba shi kadai ba kuma ya zo ta riwayar abu huraira ba shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallar subha duk wanda ya sallar asubahi fa huwa fi zimmatillah to yana cikin lamunin Allah sai manzon Allah ya ce fala yutbi annakumullahu bi shay'in fi zimmatihi fala yutbi annakumullahu riwayata abu huraira hadisin jundub fa fala yatlubannakum yutbi annakum yatlubannakum duk ma'ana guda ne kaga hadisin sai ya zo da ma'ana iri ɗaya hadisin abu huraira shi ma ya inganta yana sahihu tirmizi hadisin 2164 to a sunan ibn Maja in ka dubi sunan ibn majah kaga sahihu muslim hadisin jundub sunan turmizi, hadisin abu huraira sunan ibn majah abwab mawaqit salat hadisin sayyiduna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda akwai riwaya ta sayyidina abubakar wanda shi da kansa ya faɗa sayyidina abubakar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallar subha duk wanda ya yi sallar asuba kaga ba a maganar wai a jami'a? a sallar asuba gaba ɗaya kawai Fahuwa huwa fi zimmatillah ya shiga lamunin Allah saboda yi sa malamai suke rinjayar da wannan tawili idan mutum ya sallar asubahi to ya shiga lamunin Allah lamunin Allah Allah ya ɗauki al'amarin ka kenan saboda ka in mutum yana sallar asubahi yana kulawa da sallar asuba to Allah yana ba da lura gare shi shi yasa sai annabi yi gargadi fala tukhfirullaha fi ahdihi kar ku tozarta Allah cikin alkawarinsa me ake nufi kar ka yadda ka tozarta musulmi da yake sallar asubahi in ka tozarta musulmi ka tozarta wanda Allah ya lamunci al'amarinsa wato kamar ka tozarta Allah ne faman qatalahu wanda ya iya kashe musulmi kaga kenan ya kai makura ta wajen tozarta mutumin da Allah ya lamunci al'amarinsa sai manzo Allah ya ce talabahu Allah Allah zai neme shi a hankali hatta ya kubbahu hufin nari ala wajhihi har sai ya kifa shi a wuta akan fuskarsa ka duba fa da zaka kashe musulmi daya alkawarin Allah ne sai ya kifa fuskar ka a wutar jahannama don haka yasa Abdullah bin Abbas ire-iren waɗannan hadisai suka sa yake cewa shi fa bai ga hanyar tuba ga mutumin da ya kashe mumini da gangan ba bai ga hanyar tubar ba Allah ka tsare wannan hadisin riwayar na abubakar kenan kuma ita ma ta inganta tana sahihu ibn majah hadisin 3203 kaga riwayoyin sahabban nan gaba daya suna nuna muhimmancin sallar asubahi gaba ta ba wai a jam'i kawai ba Allah ka samu iya kulawa in ka dubi bayanin malamai eh, da suka yi sharhi game da waɗannan hadisai kamar al-Imam al-Qurtubi a littafin al-mufhim lima ashkala min talhisi kitabi muslim juz'i na biyu shafi na 282 yace abinda annabi yake nufi wanda ya sallar asubahi fa huwa fi amanillahi wa fi jiwarihi wannan fahimta ita ce mafi inganci idan mutum ya sallar asubahi ya shiga amanar Allah ya shiga tsaron Allah me ake nufi sai ya ƙara bayani qadis billahi ta'ala don duk mutumin da ya sallar asubahi yana roƙon Allah Allah ka tsare ni a wannan yini zai yi wuya ka samu musulmin da ba zai wannan addu'a ba a sallar shi yana fatar don wannan ita ce sallah ta farko kuma wannan shine farkon yini yana roƙon Allah ya samu tsaro to tunda ya nemi tsaron Allah kad ajarahu kuma Allah ya ce na bashi tsaro to sai annabi ya ce kar ku yarda Falayan yanbaghi li ahadin an yata'arraba lahu bi durrin aw azal kar ku yadda ku cutar da mutumin da yayi sallar asubai kar ku yadda ku bijiro gare shi ta wajen da kuntatawa faman fa'ala zalika wanda duk yayi haka fallahu yatlubu bi haqqihi ba wai shi zai nemi hakkin ba idan ana da lauya to Allah shine lauyan wannan mutumin zai nemo mar sa. ne manzon Allah yake wa man yatlubuhu lam yajid mafarran wala malja'an duk wanda Allah ya neme shi wallahi bai da mafaka ba shi da mabuya sai Allah ya kama shi shine al-Imam al-Qurtubi yace wa hadha wa'idun shadidun wannan alkawari ne mai tsanani liman ya ta'arrabu lil musallin ga mutumin da yake cutar da musulmai Za ka samu musulmi ne yake cutar da musulmai har ma musulmi ya kashe musulmi banda jahilci wannan kaɗai ya ishi mutum ya gane haɗarin zubar da jinin musulmi wa targibun fi huduri salati subhi shine al-imam al-qurtubi yace kuma wannan yana faɗaitar da mu mu yi ƙoƙari mu rika halartar sallar asubahi saboda me saboda abubuwa guda biyu na ɗaya a tawili da malamai suka yi idan kai sallar asubahi a jam'i ka samu amanar Allah tabaraka wa ta'ala na biyu idan kai sallar asubahi a jam'i to ka tabbatar ma Allah kai musulmi ne a wannan rana wannan duka ya tabbata a fahimtar da malamai suka yi game da maganar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. don haka ta, sallar asuba ita ke da muhimmanci kwarai in ka dubi sharhu riyadu salihin na ibnu usaimin a juz'i na biyu shafin 564 yana cewa fa fi ka kaga wannan hadisin waɗannan riwayoyi da muka karanta dalilun ala annahu yajibu ihtiramil muslimin wannan yana nuna dole ne ka daraja musulmai idan mutum ya ji wannan ya kamata ya hattara zaman da yake da musulmai ta ina alladina saddaqu bi islamihim salat al domin wanda duk je sallar asuba to ya tabbatar ma duniya har yau dai ni musulmi ne amma idan baka je sallar asubahi ba abinda manzon Allah yake tabbatarwa baka da tabbacin kai musulmi ne a wannan rana to wanda duk ya tafi sallar asubahi bai kamata ka taba shi ba li'anna salatal fajri la yusalliha illa mu'minun ibnu usaymin yace sallar asubahi babu mai yinta sai mai imani Allah ka samu iya jurewa fal munafiquna la yashhaduna al jama'ata munafikai ba su son halattar sallar jam'i gaba ɗaya ba su son halattar sallar jam'i idan kuma a sallolin guda biyar fa sai ce wala yusalluna al fajira abadan in dai mutum munafiki ne na aƙida ba na mu'amala ba idan munafincinsa ya kai ga zuciya to wallahi za ka samu gaba ɗaya bai sallar asuba don haka yasa karka yadda a samu ba ka sallar asuba li'annahum innama yusalluna mura'atan lin-nasi idan ma ka kaga munafiki yana sallah yana nuna wa mutane ne fa idza lam yakun an tunda sallar asubahi ba sallah ce da mutane za su ga kana ba ba duk mutane ne za su gani ba fa innahum la yusalluna dan haka ba za su ji ba musamman a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita sallah ana yinta ne da duruduru. duru Allah yana sallar asubahi da wuri laysat kal fajr fi yawmina haza karka manta kuma zamanin annabi ya bambanta da zamanin mu zamanin annabi babu fitilu ba fitilu saboda haka akwai duhu bal kana al-laylu fi hadin nabiyyi al-layla laylan halikan zamanin annabi duhun wallahi ya fi na yanzu duhun da ake saboda yanzu eh, domin muna da fitilu da yawa saboda ka koda baka je gari ba kafin ka isa garin ma zaka ga zaka hangi haske a sararin samaniya zamanin manzon Allah didib ne duhu ne ko ina la yuran nasu fi saboda ka idan aka kira sallar asuba mutane da suka zo masallaci wani baya gane wani wani baya gane wani kuma idan annabi ya sallama idan annabi ya sallama mutane su tashi fa ya'ti al-insan wa yadhhab wa huwa la yu'raf ibn ya ce saboda haka zaka ga mutum ya tafi masallaci sallar asubahi a zamanin annabi muhammad ya tafi an yi sallar asubahi har ya bar masallacin ba a san ya zo ba sai fa idan yana gaba ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya ganewa walakin lailuna amma idan ka kwatanta da yanzu zamaninmu sai ce al'ana walillahi alhamdu kana harina dare kamar rana ne bima an amallahu bihi min hadhihi al-ida'a saboda fitilu da Allah ya yawaita duniya da shi lakinnaha fi ahdin nabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba la zulmatuha wa mashaqqatuha eh, li zulmatiha wa mashaqqatiha saboda duhu saboda wahala sai zama munafikai ba sa zuwa gaba daya kana almunafiquna la yusalluna al-fajr wal isha'a jama'a sallar isha ba a yin ta sai dare yayi sallar asubahi annabi yana yin ta da duru-duru da duhu to kaga munafiki ba zai ci ba shi yasa a zamanin annabi ake gane munafiki cikin sauki ta dalilin sallar asubahi walhasil an hadha alhadith yadullu ala wujubi ihtiram almuslimin saboda haka malamin yace na daya abinda wannan hadisi yake karantar da mu mu daraja musulmi a ko ina muka ganshi Allah ka samu iya duk inda ka ga musulmi ka daraja shi saboda mai yana da lamunin Allah baka sani ba zaka tozarta mutumin da Allah ya lamunci al'amarinsa a dalilin wannan mutumin ka bata duniyarka kuma ka bata lahirarka saboda me wujubu ihtiramin ladina barhanu ala islamihim bi salatil fajr duk wanda ya sallar asubahi to ya kafa hujja shi musulmi ne ya kamata a daraja shi wa annahu la yajuzu li ahadin an ya'tadiya alaihi ba daidai ba ne ga mutumin da ya tabbata shi musulmi ne ya cutar da wani wanda ya taba sallar asubahi a jami to idan ka dauki wannan hadisi sai kaga anya rayuwar mu haka na muke annan musulmi bai damu da waye cuta ba musulmi ya cuta ko kafiri Allah ka inganta imanin mu sai hadisi na gaba Wa'an abi bakarin bin Sulaiman ibn Abi Hafsmata haka ne an karɓi hadisin daga abubakar bin Sulaiman bin Abi Hafsma shi wannan yana daga cikin sahaban anai Muhammad salawatullahi wa salamu alai ɗansa ne ya rawaito hadisin ɗansa ne abubakar baban Sulaiman bin Abi Hafsma to yaron ke ba mu labarin abin da ya faru a zamanin sayyiduna Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda yace faqada Sulaiman ibn Abi Hasmata fi salati subhi zamanin sayyiduna Usman zamanin sayyidina Umar yana shugabanci sayyidina Umar sai ya rasa Sulaiman bin Abi Hasma da wato ya rasa shi bai ganshi a masallaci ba a sallar asubahi wato wannan shi ya nuna cewa kamar yadda adabi yake sa lura ya ga waye da waye ya zo sallar asuba waye bai zo ba haka ma zamanin na Umar Allah ya kara masa yarda na Umar yana sa lura saboda haka ranan sai bai ga Sulaiman bin Abi Hafsa ba dan ne fa yake ba da labari wa anna Umar ibn al-Khattab sayyiduna Umar gada ila suki sai yayi yi sammako ya tafi kasuwa wa maskanu Suleiman bainal masjid wa suki gidan Suleiman ɗin kuma yana tsakanin kasuwar da masallacin manzon Allah a suq wal masjid nabawi asalin yanda hadisin yazo kenan amma sai zama an samu at-takrim wa ta'khir bainal masjid wa suki yanda yazo bainas suki wal masjid nabawi famarra ala shifa'i binti abdullah al-adawiyya sai ya zo wuce wata sahabiya ita wannan sahabiyar ana ce mata ashifa bintu abdullah al'adawiya ya zo wuce ta ita wannan matar ummi sulaiman ita ce uwar wannan mutumin faƙala laha sai sai umar ya ce mata lam ara sulaimana fi subhi ban ga sulaimanu a sallar asubahi ba sai na umar yake tambayan mahaifiyar faƙala sai ta ce innahu ba ta yi salli kwana yi yana sallah ya dinga sallah tsawon dare to da asubahi ta kusa sai ya zauna domin dama abin da Allah ya faɗa kanu qalilan min laili layli ma yahja'una sai Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfiruna to wannan ita ce sunnar sahabban Annabi Muhammad idan mutum ya kwana yana sallah da asubahi idan alfijiri ya kusa duk wata ibadar da kake ana son ka daina idan dai aka ce ma alfijir ya kusa bayyana ka daina na filfilu ka daina tilawar alkur'ani ka daina tasbihi ka ba abin da za ka koma sai istighfari wannan alkur'ani shi ya tabbatar wa bil ashari kum yastaghfiruna to wannan alkur'ani ya karanta saboda haka sabai suna yi shi Suleiman ya kwana yana sallah to da kusan alhijir sai ya zauna istighfari tunda ya kwana yana sallah to kaga shi bacci an ce ba a cin bashe sa ko saboda ka gengedi sai ya kwashe shi kafin ya ankara an yi sallah yana bacci shi yasa tace fa galabathu aynahu sai idanunsa suka ci karfinsa kaga ta gaya masa na Umar dalili wato ta gaya mar dalili domin yana tambaya lam ara sulaimana fi subhi ni fa ban ga Sulaiman a sallar asuba ba sai ta bashi bayani shine na Umar sai ya ce la an ashhada salata subhi fil jama'a ni dai a ce na samu halattan sallar asubahi a jam'i ahabbu ilayya min an aquma laylatan shi na fi so a ce na kwana ina sallah in ji sai na umar kuma gaskiya ne saboda ai in ka samu sallar asubahi a jam'i kadai ladar ma Allah ya rubuta maka kwana ka kwana kana sallah saboda haka sai na Umar yake nuna mana ba dabara bace ka kwana kana nafilfilu sannan kuma ka rasa sallah asubahi ba dabara bace wannan hadisin yana littafin muwatta ta al-Imam Malik hadisin 296 in ka dubi sharhu zarqani alal muwatta a mujallar na farko shafi na 387 yake cewa abinda sai na Umar ya aikata shi yake karantar da mu koyi da ya kamata mu yi da rashidi rashidin tafaqqudul imam ra'iyatahu fi shuhudil khairi idan aka ce kai shugaba ne ka riƙa sa lura jama'an kaɗin da kake wa shugabanci shin suna halattan alkhairi ko ba sa halatta wala ma qarabata musamman makusanta ka riƙa sa lura saboda ka wanda baka gan shi a wani taro na alkhairi ba kai ƙoƙarin bincike me ya faru wannan ne abin da ke nuna muhimmancin shugabanci to Ibn hajar shi ma haka yake faɗa yana cewa fihi dalilin limamarra kaga wannan ya zama hujja magana sai na umar sai ta zama hujja akan bayanin da ya gabata me bayanin da ya gabata anna jama'ata subhi akadu min jama'ati gairiha inji ibn hajar ko da dai an samu sabanin fahimta shin sallar isha'i a yi ta a jam'i da sallar asubahi a yi ta a jam'i a zahar la'asar magariba wacce ce ta fi muhimmanci sai malamai suka ce kamar yadda muka ce fahimta ta kasu kashe biyu fahimta mafi inganci shine sallar asubahi a jam'i ta ɗara duk wata sallar da za ka samu jam'inta saboda wannan bayanin na sayyiduna umar saboda eh, sai Na'umar umar ya ɗauko wannan in ka lura da hadisin da ya wuce man salla subha fi jama'a faka, ka'annama laila kullahu wanda ya sallar asubahi a jam'i to kamar ya sallan dare ne gaba daya don haka yasa idza ta'amada ar-rajulu an yaqa'uda hunaka wa turka dukhula fil masjid yace wannan shi eh, eh, yana daga cikin bayanin ibn taymiya yana majmu'u fatawa mujallal na 23 shafin 411 yana bayanin dalilai na hizba ashe kenan shugaba ya kamata ya sa lura waye baya zuwa sallah wake zuwa sallah sai ibn taymiya ya ce in ka lura da abin da sayyidina umar yayi da a ce shugaba zai nada waɗanda idan an kira sallah dole su sa mutane su rufe shaguna in ji ibn taymiya ya qauduna fil hawaniti domin akwai wanda za a kira sallah yana yana shagonsa ba zai rufe shagon ba sai ya ce fa ha'ula mukhti'una duk mutumin da za a kira sallah bai rufe shagonsa ba yayi kuskure kuma mukhalifuna li sunnati ba wai rufe shagon ba bai zo sallan ba ko da bai rufe shagon ba ya zamanto ya zo sallan don in ka dubi ihya ulumuddin na al-imam al-ghazali a mujallal nabi shafin 85 yake ba da bayanin cewa a zamanin da mutane musamman suke ɗaukan hayan wanda zai riƙe musu shago don su je sallar jami'i ana biyan shi lada mutum ya tafi ya sallah ya dawo saboda saboda muhimmancin halartar sallar jami'i ba kuma in ka lura da waɗannan hadisai ba shakka suna tabbatar mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب